sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya murya arewa. a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a kan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 31 ga watan Janairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Fadarar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya daɗa jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar farfaɗo da demokradiyya a Venezuela. shugaban amurka donald trump ya yi watsi da matsayin bangaren leƙen asirin tsaron ƙasar game da isis da koriya ta arewa da kuma iran sannan shugabannin dogarawan tsaron gaba a jibuti sun ce an gano gawar gawarwakin bakin haure akalla 48 a tekun bahar al-ahmar ko red sea a turanci kanin labaran kenan za ku ji cewa a jihar taraba jiya wasu 'yan bindiga sun sace sakataren yada labaran gwamnan jihar tare da wasu mutane uku Ko me jami'an tsaro suke cewa? Sun dukufa suna nan don tabbatar da cewa ko da waye ne aikata wannan abubuwa an kama ce Haka kuma za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Kashim Shattima ya kaddamar da wasu maharba da 'yan bindiga su wajen 500 domin taimakawa jami'an tsaro. Sannan kuma muna tafe da shirin domin iyali. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya daɗa jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar farfado da demokradiyya a ƙasar Venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran 'yan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a zaman shugaban ƙasar. Sakatariyar yada labarai ta fadar ta White House Sarah Sanders ta ce da Trump da Guaido sun himmantu ga ci gaba da tuntubar juna akai-akai don taimaka wa venezuela wajen maido da zaman lafiya da sake maido da hulɗar bai ɗaya tsakanin ƙasashen biyu tun da farko a jiya laraba trump ya ce shugaban venezuela mai fama ya amince ya tattauna da wakilan jam'iyyar adawa ta su Guaido don a warware dambarwar siyasar kasar ta kudancin Amurka. To amma ya gargaɗi Amurkawa da kar su je Venezuela har sai sun saurari bayanai na gaba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kafar Twitter jiya Laraba wajen sake sa kafar wando guda da ɓangaren leƙen asirin tsaron ƙasar. yana mai yin yana mai shiritar da bayanan da bangaren yayi kan isis da koriya ta arewa da kuma iran a wasu jerin sakonnin twitter trump ya alakanta wasu muhimman gaba da aka samu da namijin kokarin da ya yi a yayin da yake yin watsi da shugabannin sashen leƙen asirin tsaron ƙasar da cewa marasa basira ne a lokacin da na zama shugaban ƙasa ƙungiyar isis ga garbadauci a syria inda take ta aikarta amma daga baya an samu matukar ci gaba musamman ma cikin makonni biyar na baya-bayan nan abinda trump ya rubuta kenan ya kara da cewa nan gaba kaɗan za a kawar da daular ta isis kwata-kwata wanda a baya ko mafarkin haka ba a iya yi shugabannin dogarawan tsaron gaba a jibuti sun ce an gano garokin bakin haure akalla 48 da suka mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da su suka tuntsire a tekun bahar al'ahmar ko red sea a turanci ranar talata wani jami'i wanda ya buƙaci a sa kai sunansa ya gaya wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa mutane sha shida ne da ke cikin jirgin ne kawai suka rayu a wata rubutacciyar takarda kungiyar kula da kabarar jama'a ta ƙasa da ƙasa iom a takaice ta tabbatar da adadin waɗanda suka rayu ɗin kungiyar ta iom ta ce waɗanda suka rayu ɗin sun ce jiragen na ɗauke da jimlar mutane 130 lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa yemen ta ce wato ba ta da cikakken bayani kan asalin mutanen to amma ana jin akasari 'yan habasha ne da 'yan eritrea To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙungiyar tarayyar Turai EU jiya Laraba ta yi shakulatun bangaro da yunkurin Birtaniya na neman a sake lale a daidaitawar da aka cimma kan sharuɗan ficewarta daga ƙungiyar ta EU. 'yan majalisar dokokin kasar burtaniya da daren ranar talata sun kada kuri'ar sake tura firaminista theresa may zuwa brussels ta kokarta ta sa kungiyar ta amince da sharuɗa mafi fa'ida a cewar wato a ficewar da za ta yi ranar 29 daga rukunin kasashe 28 na nahiyar ta turai to amma shugaban na eu john claude janka ya gaya ma 'yan majalisar dokokin kasashe na EU cewa a yayin da zai saurari uzurin me na bukatar canza sharuɗan ficewar wadda aka daidaita a kansu a ƙarshen shekarar bara har yanzu daidaitawar da aka riga aka yi ita ce dai fiyayya kuma wadda za a taɓa iya cimmawa tsakanin ɓangarorin biyu. amurka da kungiyar taliban sun amince su kafa wasu kwamitoci biyu da za su tsara cikakken jadawalin ficewar sojojin amurka da na neto daga afghanistan da kuma yadda za a hana 'yan ta'adda amfani da wani sashi na afghanistan wajen kai hari kan muradun amurka da na kawayenta a cewar kungiyar taliban jiya laraba babban wakilin taliban a wajen tattaunawar mullah sayar muhammad abbas Kai shi ne ya yi wannan bayanin bayan tattaunawa ta kusan tsawon mako guda wadda aka kammala ranar asabar a kasar qatar inda manzan amurka na musamman kan batun sasanta bangarori a afghanistan zalmi khalizad ya jagoranci tawagar amurka stanikai ya gaya ma wata kafar labarai mai alaka da taliban cewa kwamitocin biyu za su bullo da shawarwari su kuma yanke wasu shawarwarin sannan su gabatar da su a ganawa ta gaba da za a yi a doha ranar 25 ga watan fabrairu Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Taraban Najeriya inda za ku ji cewa jiya wasu 'yan bindiga sun sace sakataren yada labaran gwamnan jihar tare da wasu mutane uku. Ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. so su inda ka tare hanya ha mun sa kai za mu wuce sai na ga wani taso da bindiga zai yayi koki na bindiga kamar zai yi su ya kanmu sai alhaji husaini shi yana tsammani ko irin polisa wannan ne sai sake kara gaba sai ga wannan ya sake tasowa ya yi wa kansa to muna cikin haka wanda suke dajin kawai sai suka fito da sanduna kai zuwa kawai suka bude motan kofan motan da ke zaune a gaba hmm. kamar shi chief press kenan mun samu motoci alƙalla motoci su kai kusan ashirin wanda suke gaban wanda aka tattare su to sai suka ce to alhaji shi da alhaji Husaini su tashi su je su jira su a can gaba shine suka tashi suka tafi gaba suka je suka jira alhaji ko wani mutumin London a cikin su wanda dama yazo irin maganan abin nan taimakon abinci ba da abinci ko na gudun jira ne a kashaka shine sai shi ma sai suka hada da shi suka karbi kudaden sa da wasu kudaden kasan waje sai suka sa mota suka suka tafi da suka dauke su dukan su uku suka shiga da shi yanzu haka iyali yan uwa da ma abokan arzuka na ko cikin jimami inda matan Hassan mijin yawan ke kuka da rakon wadanda ke garkuwa da su da su sako musu mazajen su na je asibiti ma kawai a wajen aka kira ni mai gadin shi ba su tafi da shi ba sun tafi da direba da shi ne su suka tafi sai suka bar mai gadin shi da suka tafi mota ɗaya sai suka bar motan a wajen da mai gadin ɗin ta wajen ne muka ji labari ya Allah ya fito da shi lafiya to sai dai ku zuwa ma lokacin da nake hada hancin wannan rahoto gwamnati gwamnatin jihar taraba bata ce ufan ba dangane da wannan batu yayin da nata bangaren rundunar yan sandan jihar ta bakin kakakinta da misal ta ce tuni ma ta baza komarta don gano waɗanda ke da hannu a wannan garkuwar da suka samu labari su waɗannan masu bata gari cewa yan sanda suna nan tafe zuwa wannan wurin a gaggauce suka tafi da shi sakatare na yada labaru da kuma ɗaya daga cikin yaransa da kuma ma wani wanda damin shi ma ya fito daga sarti a cikin moto suna tafowa wanda har yanzu bamu da sunansa suka gudu da su wanda kuma yanzu da nake maka magana jami'an tsaro sun dukufa suna nan don tabbatar da cewa ko da waye ne aikata wannan abubuwa an kama ce shi mai girma kwamishinan yan sanda ya riga tura mutane a waɗannan wuraren. ma da menene fata dai shine allah kawo ƙarshen wannan matsala ta garkuwa da mutane da ke neman hana jama'a bacci a taraban ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria. godiya muke Madalla a gaida Ibrahim to daga jihar Taraba kuma bari mu leƙa jihar Borno inda za ku ji cewa gwamnan jihar Kashim Shattima ya kaddamar da wasu maharba da 'yan banga su 500 da za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da rundunar sojan Najeriya da kuma sauran jami'an tsaro wajen farauto 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga wakilin Haruna daudabi da cikakken rahoton. gwamnan jihar borno wadannan kashi tima ya kaddamar da wasu maharba da 'yan banga su 500 za su yi aiki kafada da kafada da rundunar sojan najeriya wajen farauto 'ya'yan kungiyar boko haram gwamnan ya ce ya kaddamar da waɗannan mutanen ne da su taimaka rundunar sojan ƙasar da ma sauran jami'an tsaro wajen ganin cewa an kawo ƙarshen 'ya'yan kungiyar boko haram da ke ci gaba da kai hare-hare kan jama'a waɗannan mutane ne sun karbi rantsuwa da alkur'ani mai girma da kuma bible da cewa ba za su bayyana wani sirri ga abokin gaba ba a lokacin da suke gudanar da ayyukansu wani shatimin ya ce waɗannan mutanen su ɗari biyar za su yi aiki ne a birnin maiduguri da kuma karamar hukumar jere da kuma aka samar musu motocin sun ta guda goma da za su dinga zagawa wajen ganin cewa sun farauto duk wani maki su kuma danka shi da hukumomin tsaro ya ce za kuma dinga ba su allowance allowance na dubu goma kowace wata ga ma wasu bayanan da gwamnan yawa waɗannan mutanen kamar haka waɗanda suke damun mu kalilan ne kuma ku yan kasa ne ko a sierra leone sai da aka yi amfani da su kama jurus ne ba inda za a samu abin nan akan yan ta'adda babu participation ɗin yan kasa ku kun san kasan nan sai da kuki kuma kun rinse da qur'ani da bible za ku yi adalci za ku yi gaskiya abin da kuke yi Shi ne jihadi na gaske tunda kuna kaunar kasanku ko kai musulmi ne ko kai krista ne abinda kuke nan shi ne jihadi na kore ku kare mutuncin jama'arku ku kare dukiyan jama'arku ku ga cewa wani sinannin dan iska wani masiyaci bai zo ya kashe matanmu ba bai kashe 'ya'yanmu ba bai kona gidajenmu ba kuma ba addinin da ya ce ya umarce mu ka zo ka kashe mutum da bai maka komai ba wannan jahilci ne ba addini ba ne. barista kakashe wula wanda shi ne kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno kuma tony general ɗin jihar wanda kuma ka ce shi zai dinga kula da hakkokin waɗannan mutane da kuma tambaye shi game da yadda waɗannan ƙungiya na 'yan banga da kuma maharban za su yi ga dai abin da ke cewa a cikin metropolitan da jere ƙauyukan da babu mutane har zuwa kwandiga mafa area nan a nan za su fara aiki to har sai idan aka ga abin da zai ture buzu naɗi tsakanin mu da miyagun mutane domin yanzu abin da muka yi za mu mika su ga um, security council wanda akwai chairman na security council da uh, chairman na security forum garrison commander ne da shi da commissioner 'yan sanda da director ss da civil defense da sauransu idan suka je su za su san inda za su kai su su za su san wani irin aiki za su basu ko za a bada makamai ko ba za a bayar ba wannan sirru ne da yake ta hannun abin nan a sojoji ne wanda ni civilian ne ba zan san da wannan ɗin da za a basu ko ba za a basu ba an san da zaman su gwamnati a san da zaman su kawai abin da aka yi yanzu an karfafa su ne an ba su karfin gwiwa ne daga inda suke da domin su yi wannan yakin ba wasa kaddamar da waɗannan kungiya na maharba da kuma 'yan bangan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun hare-hare a nan da can da kuma yanzu hakan ake ci gaba da samun kurarowar 'yan gudun hijira da rikicin boko haram din ke ci gaba da daidaitawa a wasu kananan hukumomi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. madalla a gaida haruna daga najeriya kuma bari mu leƙa jamhuriyar nijar inda za ku ji cewa a ƙoƙarin tantance gaskiyar dalilin da ya sa gwamnatin ƙasar ta baiwa wasu ƙasashen yamma izinin girke dakarunsu a wasu sassan ƙasar. Wata tawagar Majalisar Dokokin ƙasar ta ziyarci sansanin sojan Faransa da ke Yamai. Ga wakilin Musulamu Muni Barma da cikakken rahoton daga Yamai. Ƙasar Faransa na daga cikin ƙasashen da suka jawo gwamnatin Nijar suka daga wajen wasu 'yan ƙasa biyo bayan bayyanar labarin girke dakarun kasashen yammaci matakin da a can farko ake kallonsa tamkar wani sabon salon mulkin mallaka duk da cewa gwamnatin ta Nijar ta sha nana ta cewa batun yaƙi da ta'addanci ne ke tafa da waɗannan dakaru. Dalili kenan majalisar dokokin ƙasa ta bullo da wani tsari na ziyarar gani da ido a sansanin sojan ƙasashen waje in ji shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa Hama Asa. 'Yan ƙasa suna son su sani menene makasudin zuwan kunan wurin su sojojin faranshi shi ne sun ka ba mu bayanin cewa sojojin yaƙi ne na bisa na jirage kenan aikinmu nan wanda ya kawo mu na farko dai mun yi babban hilin jirgi wanda mayan jirage za su rika sabka su tashi a nan cikin eh, yamai mun hison muna kusa da ƙasar mali saboda hili nan na niger na yamai ya hi ba mu 'yancin mu taimaka bisa ga ayyukan da za mu yi na tsaron ƙasa da ƙasar mali da wajen eh, eh, defa da nan wajen burkina to makasudin babban aikin nasu shine wato su buga ƙasar mali da jiragen yaƙi masu sarrafa kansu da kansu ba tare da matuki ba da waɗanda ake iya ba da wuta duka lokacin da ya kamata a yi wannan aiki a nan sojoji namu na niger in sun ka tambayo taimako ko daga wajen difa ne ko daga wajen burkina ne ko daga iyaka da mali ne kuma duka suna iya zabura su buga abin tambaya a nan monsieur president wannan ziyara na nufin ba da izinin majalisar dokoki ba gwamnatin kasar nan ta amincewa faransa ta jibge dakarunta kamar irin waɗannan mutane su zo nan su horar da sojojin namu a lokaci kaɗan dama eh, cikin tarihi in an waya an ka gani baya ko da yaushe waɗannan mutane ana nan kenan abu ne wanda yake mu ga ganin mu babu wata matsala wadda 'yan ƙasa za su ganin kamar an takura musu koko an yi abun da majalisa bata sani ba. Wata ziyarar makamanciyar wannan da 'yan majalisar dokokin ƙasar ta Nijar suka gudanar a farkon wata a sansanin sojan Amurka da ke Agadas ta ba da damar kawo ƙarshen gunagunan da mazaunan yankin ke yi dangane da abin da suke kira rashin fahimtar da ake samu a tsakaninsu da waɗannan askarawa da aka girke da nufin yaƙi da ta'addanci. Sule Muni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja madalla a gaida sule ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai jofa na jogo hanjun je gim allah gen annabijo minon de emin nodda ɗo en emin nodda ɓe noddi ɓe ɓe gaɗa kokari masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka gayyato mata Fulani domin bibiya kan yunkurin da shugabannin kungiyar jihar naija ke yi na hana matansa sana'a sai da nono sana'a da Fulani suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan na fakewa da wannan sana'a suna baɗala. Ga ci gaban hirar Mustapha Nasiru Batsari da Hajiya Hafsat Abdulrahman shugabar kungiyar mata Fulani ta jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya. woman leader kin ji abin da ta ce ita har zahiri ma tana gani ke shugaban mata ne bangaren matan fulanin nan me za ki ce game da wannan ne ka zahiri ni ma na gani din kuma na yi shari'a ba ɗaya ba biyu ba a yanzu ma haka in ka je gaban shago na yana ga ko baka iske ba za ka iske fulani uku hudu ko biyar suna zaune to irin wannan shari'ar kuma na sha yin ta ba sau da ba su dan ni na da Allah har na taba zuwa ɗakin ƙato ba Kano na je na sami bahulata na a kwance koko dai bahaushe to bahaushe kai ba kano ne ba tsari ce ya sanya ya sanya kake gudu ya ce ba kano ya ga rikice ne ba to me yasa ko kana kuma kuna da tambarin ku ai shi yasa to alhamdulillah na je na same ta a ɗakin mutane a kwance na same ta to sai da na kai ta kotu amma cikin ikon Allah aka yi shi to yanzu ikon Allah ya sa mijin yarinyar ya ji don har na kira shi mun zauna da shi wallahi komai ya riga ya daidai yanzu tallan mata daina. Mhm. to kaga irin wannan irin wannan abubuwan in an sami masu tsayawa tsakaninsu da Allah su yi irin wannan yana da amfani to amma in ka kai a matsayin ka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka jance kai wannan tsohuwa ta cika sa mana ido to bi da bu anata ne dun kine to aya andi dole jofa na du hanjun jegim allagin annabi juminan da imin nodda da yi e. imin nodda be min noddi take be ben gada kokari ta ce duk wanda ya ce za a lalace masa hanci to dole a kyale shi muna kira ga ardo ardo su yi wa allah su kokari su ji hankalin yara maza ko kuma su dage su hada gwiwa su wayar da kan yara maza da mata dabarun rayuwa ko halin da duniya take ciki domin idan ka zauna a cikin yamutsi yau da gobe da jibi to ba yadda za ka iya zama lafiya a cikin ɗakin kama don idan kai haka za ka iya rasa rayuwarka. ya kuka ji da su mazan shugabannin fulani na suka bullo da wannan abu a matsayin ku na mata ba ku ji abin ya maku girma akai ba girma mugun girma ma kai dan shi har da ke ruwa da ya ce mana haka gaskiya mun yi mamaki dan a ranar a zahirin gaskiya ni har mita ma na yi na ce to shi alhaji da ya ce haka biya tun ai tun da eh, daddare ake daura kayan tafiya ba a neman mana wurin zama ba ba a ba mu gurin da za mu tsuguna ba a'a mu tabbatar cewar wani abu ba kuma ba a fara fa'intar da mazaje ba irin mugayen mazaje nan da suke zuwa da cikin gari su zauna su ci indomi su ci kwai su ci taliya su sha shayi su shika shikinsu sannan su matayensu na gida ba su ba su ba daidai da kanwa ma sai da za ta jefa a miya sai ta je ta roƙo a makota kaga irin wannan ba babban haƙin difi wannan amma ina kira da shi shugabanmu har ruwa da shugabanmu yatti Allah kautal hori da shugaban gan Allah hulɓe su yi ƙoƙari don Allah don annabi su fidda damo ga harawa mm-hmm. alhamdulillah hajiya uh, mun gangaro tattauna wannan tarbiyyar iyali abu ne mai muhimmanci kuma dukkanin nan ga alama kuna cikin kamala da sauran abubuwa a ke a ra'ayinki da aka bullo da wannan magana ya kika ji a rayuwarki ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba da aka bulo da maganan a hana su zuwa talla hmm, kuma zargin da ake masu din to zargin to ba daɗi saboda wai shin ni ma ina so yi tabbaya shin su mazajin fulani ba su noma ne ce ke kamata mu wannan. Eh to to to idan har kai manomi ne ba fulata ba nono din ne kadai aka dogara da shi wanda zai kasance shi ne kawai mata za su je su sayar sannan a zo a biya bukata a gida. su kuma su dawo kamar da hajiya ta ce su dawo cikin gari su zanna su ci indomi su ci taliya su ci menene mace kuma in ta samu cinikin nono oho in bata samu ba ma dai shi dai bukatan shi ya dai bata dama ta je ta shigo cikin cikin bariki ta zo ta yi talla ta abin ta ga dama to ni dai yanzu in dai a gani na dai ba daɗi mm. me ya shawara ki babbar shawara ki ga al'umma musamman fulanin nan maza da mata gaba ɗaya don samun nasarar wannan yunkuri da aka yi sai abin da ke ciki su mazaje sai su zanna su duba shin tunda na ji an ce mata na in ta fita misali ba a ce mata na ba amma tunda an ce ga matan fulani ga in sun shiga bariki ga abin da ke faruwa bari mu mazaje mu taru a mu haɗa kai mu san wani hanyar da za mu ɗauko wanda yake muna tare da iyali mu kuma mun san cewa irin yadda suke zuwa suna sana'an nan shi su sa ma sai ID ma kamar yadda ita ta ce da ta zo ta kama wata da wani ai da mijin ya zo ya duba ya gani ya ga gaskiya ne ai yanzu ba sana'a kuma an hana din eh, so saboda haka idan akwai za su iya bin ta irin wani hanya da za a ce duk wanda matan da aka kama ta ta je wajen wani ta kai nono ta tsaya tana lalata da shi a gaya a kira mijinta a gaya in an san mijin ko kuma a bi ta har har gidan mijinta a gaya ma mijin cewa ga abin da take ciki in ta fita ga abin take ciki kila mai yiwuwa a lokacin ta zo ta bari hajiya daga karshe za mu rufe da ke a matsayin ki na shugaban mata na fulani menene babbar shawara ke musamman ga al'umman fulani maza da mata akan wannan matsala babbar shawara ta kira na da zan yi ga mazajen fulani su yi wa allah su yi wa allah su yi wa allah su yi wa ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama su yi kokari su riƙi koyi da annabi muhammadu manzo allah sallallahu alaihi wasallam su yi tunani cewar mu fulani daga cikin annabawa sun san da zaman mu kuma daga eh, usmanu dan fodiyo ya ce mana cewar ya ba mu addu'o'i abu guda uku mu yi noma mu yi aure mu haihu mu yi sallah mu yi karatu mu tarbiyar da yara to tarbiyyar nan ba za ta yiwu ba idan an ce sai da ruwan ciki kan jana rijiya eh amma don allah dan annabi ni ina kiran mazajen nan su yi kokari su yi koyi da annabi muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kira jama'a su rika fa'intar da jama'a shugabannin nan namu ni ba zan fasa kiransu ba kowane lokaci ko gobe ma mun zauna gidan rediyo sai na kira su dan Allah dan annabi su yi hakuri su ja mazajen nan namu na daji daji din nan su a yi a haɗa kai a sami ko da mutum uku ko hudu a rika ratsa wurare ana zuwa ana fa'intar da su to sai ka ga Allah ya kawo mana saukin wannan abu yanda shi kuma har da ruwa ya tashi ya yi tsaye ya ce zai yi wannan abu idan dai wannan shi ne mafi alkeri ubangiji Allah ya tabbatar mana kuma Allah ya bashi wuyan dauka. lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji abin da mazan za su ce dangane da waɗannan batutuwa da kuma shawarwarin da matan suka gabatar. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Hafsat Abdulrahman shugaban kungiyar mata Fulani a jihar Niger da kuma Hajiya Binta Yahaya Sarki Mina sai kuma wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya yin tsokaci a kan wannan batu a shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. A gaida alheri Grace Abdu, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump ya daɗa jaddada goyon bayan da yake bayarwa kan fafutukar farfado da dimokuraɗiyya a ƙasar Venezuela a yayin wata tattaunawa da jagoran 'yan adawa Juan Guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar. tawagogin china da amurka sun fara tattaunawa a birnin washington dc tun daga jiya laraba wanda shine zagaye na biyu a kokarin kawo karshen yakin cinikayya tsakanin kasashen biyu mataimakin firimiyan china liu he da wakilin amurka kan harkokin cinikaya robert Lighthizer na jagorantar tawagogin kasashen nasu a tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu kan daɗaɗɗen ƙorafin amurka cewa china na satar fasahohin kamfanonin amurka suna kaiwa wa kamfanonin na china sannan kuma china na taƙaita shigar amurka kasuwarta Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau. Kafin mi sallama muna yi wa iyalan gidan marigayi Ciro Mangumal, Alhaji Alasan Sani, ta'aziyar rashin 'yarsu Hajiya Karime Alasan, wadda Allah ya yi wa rasuwa a yau din nan. Allah ya ji kanta ya kuma kyautata namu zuwan. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima. Afrique. Le monde aujourd'hui.